walhamdulillahi ala ihsanihi wa karamihi wa mannihi wa tawfiqihi wa ni'matihi wa ihsani wa salamu ala ashrafi khalqihi muhammad wa alihi wa sahbihi amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu bibiyanmu ta cikin wannan littafi da muke karantawa yau za mu tashi darasi na hudu wato sharhu manzumatil qawa'idil fiqhiyya wanda al-imam al-sheikh al-allama Abdurrahman bin Nasir bin Abdullahi, bin Sa'idi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ya wallafa yau za mu tashi darasi na hudu yau muna takwas ga watan goma dubu biyu da ashirin mun tsaya inda malam yake mana bayani akan niyya ƙalar mustanifu rahimahullahu ta'ala wa niyyatu shartun lisa'iril amal bi hassalahu wal fasadu lil amal wa niyyatu malai ce ita niyya shartun Sharaɗi ce lisa'iril amal ga dukkan aiki dukkan aiki sai da niyya bi hasalahu wal fasadu lil amali as-salahu lil amali biha wal fasadu lil amali biha as-salahu ingancin aiki biha da niyya ne wal fasadu lil amali haka bacin aiki biha da niyya ne wato ita niyya ita take fadar makomar aiki ita ce ruhin aiki ita ce kan aiki ita ce tushen aiki idan niyya ta ɓaci aiki ya ɓaci aiki yana daraja ko ya girma ko ya girma da niyyar da aka yi lokacin yinsa wannan yasa malamai suke cewa alqurbatu mabnaha ala niyyat su ayyukan ibada an gina su ne akan niyoyi abin da aka niyyata a kansa aka gina ayyukan ibada da aka niyya ɗin nan ita ce tushen komai shi yasa mala ibn qayyim yake faɗa a cikin littafinsa igasatul lahfan yace kullu amalin fa huwa tabi'un li niyyati amilihi wa qasdihi wa iradatihi duk wani aiki da mutum zai yi wannan aikin yana jingine ko yana biye ko yana rataye ne da irin niyyar da mai aikin ya aikata da manufarsa da kuma nufarsa haka a cikin badaul fawaid juz'i na shafi na Ɗari da uku 163 yace amalul jawarihi inna mata takunu ibadatan bin niyya su ayyukan da mutum yake aikatawa da gabansa in an ce gabbai shine abin da zaka faɗa da bakinka wanda za ka aikata da hannunka da kafarka da idonka da kunnanka to duk waɗannan tana kasancewa ibada ne idan an ƙudiri niyya haka na shi ilamul muwaƙi'in juz'i na ku da na 122 yace la yakunu al'amalu ibadatan illa bin niyyati wal qasdi ayyuka ba sa kasancewa ibada sai an yi niyya kuma sai an yi nufi haka a cikin badawul fawaid juz'i na ku shafin 161 ce at-ta'abbudu mutawaqqifun 'ala niyya yace shi yin ibada an gina shi ne akan niyya haka nan kuma cin badawul fawaid juz'i na ku shafin 116 yace al-ibadatu la tasihhu illa bin niyya ita ibada ba ta inganta sai an yi niyya haka nan a cikin a littafinsa na shi da ilamin waƙi'in ɗin yake cewa asawabu la ya kunu illa bin wato ba da lada ba zai taɓa yiwa ba sai an yi niyya wannan niyya ita take sa aiki ya zamo mai yawa ko ya zama kaɗan ko ya zama mai kyau ko ya zama mara kyau ko ya zama ingantacce ko lalatacce duk akan niyyar da aka yi gina shi ne wa inna ma likullimri mri'in manawa wani yake ce al maqasidu wan niyatu mu'tabara fi at-tasarrufat wal adat kama hiya mu'tabara fi al-qurbat wal ibadat yace nufi da niyoyi su ake lura da su dangane ga abubuwan da mutum yake aikata na yau da gobe da kuma al'ada kuma da kuma a cikin ibada ma da ayyukan da ake neman kusanci da Allah da su da ana gina su ne akan niyya to wannan shine yasa aka faɗi alqurbatu bana ha'alan niyat ayyukan da mutum zai yi na yau da gobe waɗanda ake nufin bautar Allah da su to an gina su ne akan niyya to menene niyya malamai sun yi bayanin niyya ta ɓangare guda biyu ma'anan dai niyya a tsagwaron harshen larabci shine al'azmu wal qasdu wato harama da kuma nufi mutum ya harama a zuciyarsa kuma ya nufi wani abu to shi ake nufi niyya haka malamai sai suka zama wajen fassara niyya a a fassara ta malamai aka samu ittijahi guda biyu na farko shine na jumhuru wanda malam bai dawi yake cewa abinda ake nufi da niyya anniyatu ibaratun anin bi'atil qalbi nahwa ma yarahu muwafiqan li gharadin min jalbi naf'in aw daf'i durrin halan aw ma'alan yace abinda ake kira niyya shine wani aiki ne da zuciya take zabura zuwa ga aikata shi abinda mutum yake ganinsa ya dace da wata bukatarsa ta duniya ko ta buƙatarsa ta lahira ko abinda zai jawo masa amfanin duniya ya tunkuɗe masa matsalar lahira ko kuma ya jawo masa amfanin duniya duk niyya ce take sa aike zamo haka sannan akwai waɗanda suka tafi akan cewa ma'anan niyya tana nan a ma'anarta ta luga shine wato qasdu wal azmu ala fi'l shay'i wato mutum yayi nufi a cikin zuciyarsa sannan kuma yayi azuma wajen aikata wani abu kuma wa mahallu halqalbu ita niyan nan duk da ake magana a kai, ba a fatan baki ake faɗan niyya ba niyya aikin zuciya ne kuma niyya ita ce komai shi sa ke cewa anniyatu ra'sul amri wa amuduhu wa asasuhu wa asaluhu allazi yubna ce ita niyya ita ce kan ita ce ginshikin ita ce foundation ita ce tushe da ake gina kowane aiki akai fa inna ruhul amal wa qa'iduhu wa sa'iquhu ita niyya ita ce ran aiki ita ce jagoran aiki ita ce makengemar aiki wal ilmu tabi'ul laha shi kansa ilimi yana bin niyya ne yubna alaiha akan niyya ake gina komai yastahu bi sihhatiha wa yafsudu bi fasadiha aiki yana inganta ne da kyakkyawan niyya kuma yana rushewa da rashin niyya mai kyau a ilamul muqiin juz'i na shafi na 199 haka ne yake cewa anniyatu hiya sirrul ubudiyya wa ruhuha ita niyya shine sirrin ibada shine kuma ran ibada wato ibadar da ba niyya matacciya ce wa muhallu haminal amali muhallin ruhi minal jasadi yadda dai gangar jiki take rayuwa tare da rai idan an cire rai gangar jiki nan da nan za a je abin ne ta in ba haka ba sai ta lalace to haka nan ita ma niyya take dangane ga aiki saboda idan aiki yayi kyau daga niyya ne ibn qayyim yake cewa ana ana kasa niyya zuwa kashi biyu yace an shar'anta niyya ne saboda abu biyu na farko at-tamyizu bainal af'al wato ita niyya ita take bambanta wannan aikin da wannan aikin a ƙarƙashin wannan akwai tamyizul ibadat anil adat da niyya ne ake bambance wannan abin ibada ne ko al'ada ne misali wanka mutum zai iya yin wankan janaba ko wankan mace ta wankan haida ko wankan nifasi duk dai wani wanka da aka shar'anta na ibada to sanan zai iya kasancewa wanka ibada ne sannan zai iya zance ma al'ada ne kawai kayi datti kayi dauda kayi annakiya ka yi wanka don ka tsabtaka ka tsarkaka ko don ka ji sanyi a nan can wanka ya zama ibada saboda an nufi a zuciya za a kau da janaba da shi ko za a yi wanke wankan ɗaukewa jinin a haida ko nifati a nan ya zama ibada sannan na biyu ko tamyizul ibadat ba'dha an ba'd sannan da niyya ne ake bambance aiki shi kansa na ibadan masu kama da juna misali in ka kalli sallar la'asar da azahar ko azahar da la'asar za ka ga dukkaninsu a hudu ne dukkaninsu karatun a boye ake yi dukkaninsu ana yin raka'a biyun farko karatun fatiya da sura yin ƙarshe karatun dukkanin dukkaninsu sallama ɗaya ake zama biyu to sannan kuma suna haɗuwa a yi jam'u ta ƙadim ko jam'u ta akhir a ɗauko a zahar ta da la'asar ko a jawo la'asar a haɗa ta da azahar ko kuma su haɗa tsakiya a jam'u usuri kaga wannan duka in ba niyya ba ba abin da zai bambance waɗannan ibadu masu kama da juna haka mutum zai iya zuwa zai yi alwala kuma da niyan wannan alwala ta wajibi ce ko wannan alwala ta mustahabi ce ko kuma mutum ya zo niyya za ta iya bambance hatta bacci wanda ya bacci da niyan ya tashi domin ya ci gaba da ibada da wanda ya bacci da niyan ba zai farka ba duka niyya za ta tantance bancin da zai zama ibada da kuma bancin da zai zama ba ibada ba sannan na biyu ce a taqarrubu ila Allah ta'ala talabar lissawa sannan niyya ta kan iya zama bayan kasancewa tana tantance tsakanin al'ada da ibada kuma a ibada ma tana bambance kalolin ibada a wajen niyya ko da sun yi kama a sura niyya tana bambanta farilla da nafila ita ma farilla da niyya ake bambance a zahar la'asar Magariba isha asuba yace to hakanan kuma eh, niyya takan zo da ma'anar ayyukan da mutum zai yi domin neman kusanci zuwa ga Allah ayar da ake kafa hujja da ita akan niyya shine cikin suratul bayyina aya ta biyar wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din ba umarci su ba sai dan su bauta Allah suna masu tsarkake addini a gare shi da kuma suratul zumar aya ta biyu fa'budillaha mukhlisan lahu din ka bauta wa Allah kana mai tsarkake addini a gare shi shi kaɗai da kuma aya ta ɗari da goma sha hudu a suratun nisa la khayra fi kasirin min jawahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a maradati llah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima ice babu alheri fi kasirin cikin mafi yawa cikin mafi yawa min najwahum daga wato mitin da ake da kungiyoyi da ake kafa duka Allah ya ce babu alheri in ba waɗannan abubuwan guda wato hudu za a yi ba illa man amara bi sadaqatin sai wanda zai umarni da yin sadaka aw ma'arufin ko wani sanannen abu a shari'a aw islahin bainan nas ko kuma getta tsakanin mutane a yi musu sulhu waɗanda suke gaba da juna wa man yafa'al zalika wanda ya aikata ɗaya daga cikin ukun nan ibtiga zatillah dan neman yarda Allah fa sawfa nu'tihi ajran azima Allah ce da sannu za mu ba shi lada mai girma kun ga anan iftiga marzatillah aiki ne na zuciya shi za a gane waye nufi Allah da wannan aiki ko waye bai nufi Allah da wannan aikin ba haka ne shekul islam yana cewa ittafaqal ulama'u ala anna al-ibadatu maqsudatu li nafsiha kasalati wa siyami wal hajji la tasihu illa bi niyyati shekul islam yace malamai sun hadu akan cewa duk wani aiki da shi ibada ne akan kansa shi ne ibadar kamar sallah ibada ce mai zaman kanta kuma ita ce ake yin alwala don a yi ta kamar azumi ibada ce mai zaman kanta kamar haji ita su duk waɗannan ba sa ingantuwa sai idan mutum ya yi niyya haka na hadisi ya tabbata wanda imam al-bukhari ya rawaito a cikin kitabu bada wahayi da kuma imam muslim a cikin kitabul imara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat Kaɗai ayyuka sai da niyoyinsu ko ayyuka suna haɗu da niyoyinsu innamal amalu la tasihu illa bin niyat ma'ana kenan innamal amalu bin niyat aiki da niyya wa inna ma likulli mur'in ma nawa lalle kowane mutum akwai abin da ya niyyata a zuciyarsa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda kaurarsa ta zamo zuwa ga Allah ne da manzansa fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi da wannan hijirarsa ta tabbata zuwa ga Allah da manzansa wa man kana hijratuhu li dunya wanda kuma ya kaura don duniya yusibu ha zai same ta umratin yanki wa ko don wata mata da zai aura wa hijratuhu to hijirarsa da kaurarsa ila ma hajar ilai ta tabbata zuwa ga abin da ya kaura zuwa gare shi kun ga ashe kenan da niyya za a tantance waye hijira don Allah waye hijira don neman a yadda Allah kamar yadda mal ibnu kan ya faɗa cikin littafin sa na annuniya yake cewa waje alli kalbika hijratain wala tanam fahuma ala kulli mur'in faradani wal hijratu al-ula ila ar-rahman bil ikhlas fi sirrin wa fi i'lani wal qasd wajhu allahi bil aqwali wal a'mali wat ta'ati wash shukrani وبذاك ينجو العبد من إشراكه ويسير حقا عابد الرحمن wal hijratul ukhra ila al mab'us bil a al mubin wa wadih al burhani فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا روغاني مالك وجعلك سنيا لقلبك غزوچيك هجرتين هجرة غدابي زاكي أما أزوچيك ني ولا تنم kakai bacci, فهما waɗannan hijira guda biyu wato mutum ya tafi wajen Allah ta hanyar tauhidi tafi wajen manzon Allah da sunna kenan sunna da tauhidi shine hijira wanda ya kaurace wa shirka ya kama tauhidi to ya hijira zuwa ga Allah wanda ya kaurace wa bid'a ya kama sunna to ya hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala tanam bacci fahuma wannan hijira guda biyu ala kullum ri'in akan kowane mutum faradani farillai ne guda biyu fal hijratul ula hijira ta farko ilar rahmani ka tafi wajen Allah bil ikhlas ta hanyar tsarkake niyya fi sirrin a ɓoye wa fi ilani da kuma fili fal qasdu nufin wajhullahi fuskar Allah bil aqwali da maganganunka wal a'mali da ayyukanka wa ta'ati da ayyukanka na biyayya wa shukrani da ayyukanka na godiya wa bi zaka yanjul abdu da wannan ne bawa zai tsira min ishrakihi daga hada Allah da abokin tarayya wa yatiru haqqan da wannan ne zai zama tabbas abidar rahmani mai bauta Allah wal hijratul ukhra dai hijira kuma ila al mab'us bil haqqi al mubin zaka tafi ne zuwa ga wato hijrar ta zuciya ce ashe ba ta tashi daga wani guri a tafi wani guri bane aikin zuci ne shine ka kaurace ka bi wanda aka aiko da gaskiya al mubin wa wadihi al burhani fa yaduru sai ya zama yana zagayawa yana kewayawa ma'a qaulin rasul ta faɗan manzon Allah wa fi'ilihi da aikin manzon Allah na fayan abinda annabi ya kore ka kore wa isbatan abinda annabi ya tabbatar ka tabbatar bila rawa gani babu wato ainihin shige-shige babu kuma wato dabaru kuma haka ne ya kasa mutane dangane ga wato niyya niyya dama mai kyau ake nufin an ce niyya an sa akwai niyya mai kyau akwai niyya mara kyau to ita niyya mai kyau ita ce ikhlasi ka yi abu don Allah kawai malam ibn kam yace mutane sun kasu kashi uku ko kashi hudu gane ga wato mutaba'a da ikhlasi saboda Allah ba zai karba aikin mutum ba sai yayi shi saboda Allah la yaqbalu Allahu min al-amali illa ma kana khalisan liwajhihi ala mutaba'ati amrihi Allah ba zai karbi kowane aiki daga kowa ba sai ya zama wannan aikin an yi shi ne dan neman fuskar Allah kuma an yi shi akan koyawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan aiki zai zama karɓaɓɓe in aiki rasa wannan shar'i ɗaya daga cikin biyun nan to wannan aikin kowa ya yi shi ya yi aikin banza ba za a karba ba man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad wanda ya aikata aikin da ba umarnin mu to wannan aikin za a mai da za a mai da aikin wannan shine sharaɗin karba aiki waɗannan ka'ida guda biyu to sai yace na farko akwai wanda Allah ya masa arzikin da ikhlasi da mutaba'a wato ya hada abu biyu yana yin aikinsa don Allah kuma akan koyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ko a ce riba Allah ka samu a ciki Allah ka samu yi aiki don kai kuma Allah ka samu yi akan koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu wanda ya fi kowa tabewa wanda baya yin aiki don Allah ko baya yi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi kowa tsara na uku wanda ya tsarkake aikinsa don Allah amma ko baya bin koyawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba za ka karawa sannan wanda yake yin aiki ba don Allah ba amma kuma akan koyawar musulunci to wannan saboda rashin ikhlasi ba za ka karba ba za ka tsani ne mai matattakala hudu na ɗaya ka yi karatu jahilai sun fita na biyu ka yi aiki da shi wanda ba sa aiki da abin da suka sani sun halatta na uku ka yi don Allah masu riya sun halaka na hudu kai akan sunna masu aikata bid'a sun halaka to duk aikin da mutum yake so Allah ya karba kuma ya bashi lada to lalle sai ya cika wannan shar'i guda hudu kai don Allah kuma kai akan koyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ne aikin ka zai samu shiga sannan ne aikin ka zai samu karbuwa haka cikin la ta'alluqa min niyyati bil lisani ita niyya ba ta da alaka da harshe ita aikin zuci ne in an ce kai niyya ba ana nufin ka ce nawaitu ba nawaitu to ne tunda niyya idan ka furta ta da baki to ta fita daga niyya ta koma kaulu ita kuma niyya aikin zuciya ne To kaga kenan in an ce ai niyya ba ana nufin a faɗa da baki ba ana nufin a ƙudiri. sana'al mubahatu tasiru bin niyya ta'at ayyukan da aka halasta maka ma ka yi waɗanda ake kiransa mubah da share bi takhayyiri bain alfi'li wa tarki min ghairi tarjihin wa talabin wato shari'a ta baka dama da yin abu da barinsa duk ɗaya ne ta amma kuma niyya za ta iya sa wannan abun ya zamo ibada Kin kai kyakkyawan niyya sai wannan aikin da wato kamar ci da sha misali da bacci da tafiya za su iya juyawa daga al'ada su koma ibada idan mutum ya yi su misali kamar motsa jiki mutum ya motsa jiki don ya samu karfin da zai ibada ko don ya samu karfin da zai dinga ɗaukar mutane yana nanawa da ƙasa ga niyya ce kawai za ta kubutar da shi kai hatta saduwa da iyali in kai niyan cewa za ka sadu da iyalinka ne? ko Allah zai sa ka samu ciki a samu ɗan ɗa ko yadda za ta bauta wa Allah a samu ƙari a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sai an baka lada wa fi bu'i ahadikum sadaqa annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ɗaya sadu da iyalansa ma za a bashi lada qalu ya rasulullah ayati ahaduna shahawatahu wa yakun lahu fiha ajru ya rasulullah yanzu a ce ɗayan mu ya jibiya ka ta sha'awa kuma ya kasance akwai lada yace a ra'aytun ku bani labari law wada'aha fi haramin da mutum zai je ya aikata zina a kana alaihi fi hawzir ba zai samu alhaki ba faka zalika idza a hafil halali da ko ajar to haka nan ma da haka wannan ka'idodi da yace al-azmu tamu idza qarana bihi ma yumkinu min al-fi'li aw muqaddimat al-fi'li nuzila sahibihi fi as-sawabi wal-iqabi fail ta wato niyya idan mutum yayi niyya a ransa zai ka aikata aiki wannan niyyar tasa za ta iya kai shi zuwa ga samun lada kuma za ta iya kai shi zuwa ga wato samun alhaki kamar yadda ya zo a hadisi inna allaha kataba alhasanatu wasayyiati Allah ya rubuta kyawawa kuma ya rubuta munana ayi kyawawa a ban munana kuma bayyana zalika sannan Allah ya bayyana kyawawan da yake so ayi da yake so da yake so ayi ko bayyana munanan da yake so a bari yake man hamma bi hasanatin wanda yayi yunkuri yayi azuma yayi niyya zai aikata kyakkyawa falam ya amalha bai aikata ba kataba Allahu lahu indahu hasanatan kamilatan sai Allah ya rubuta masa hasana kyakkyawa wato kyakkyawan lada saboda niyyar da kai sai Allah ya rubuta maka lada shine na daya fa in hamma biha fa amilaha idan kuma kayi niyyar aikata abu kuma ka aikata kataba Allahu lahu hu ashara hasanatin sai Allah ya rubuta maka lada har ninkin ba ninkin kashi har zuwa kaso goma ila sab'i mi'ati bi'ifin hayye zuwa ninki 700 ila ab'afin kasiratin zuwa ga ninkin ba ninkin wa man hamma bi sayyi'atin wanda yayi harama yayi niyya zai aikata mamuna falam ya amalha amma bai aikata ba kataba Allahu lahu indahu hasanatan kamilatan Allah zai rubuta masa lada cikakke fa in huwa hamma biha fa amilaha idan kuma yayi niyyan zai aikata mamuna sai kuma ya aikata kataba Allahu lahu sayyi'atan hasanatan sai Allah ya rubuta masa mummuna guda ɗaya kun ga annan niyya ce ta sa waɗannan abubuwan suka zama da haka abun da mutum yake ji a ransa akwai hajisu Shi ne abin da ake ƙarsa mutum a zuciya shi ne ake cewa hajis na biyu shine Shi ne abin da yake motsi a zuciyar mutum yakan gudana zuwa ga zuciyarsa na uku shi ne hadisun na zuciyarka ta fara wasu wasi sannan na hudu ne alhammu Shi shine kazabura sannan al'azumu ka ɗaura niyya za ka aikata waɗannan su ne hajisu khatiru hadisun nafs ham da kuma azam shi ne da lahazat abubuwan da mutum zai ji a zuciyarsa yana son ya aikata kafin ya kai ga aikatawa to wannan duka abin da zai kubutar da mutum a wajen Allah shine ne niyyarsa idan mutum ya yi niyya mai kyau to sai aiki zama mai kyau za aiki da yawa yana ɓaci saboda ba a samu niyya ba sannan aiki yakan juya saboda niyyar da aka yi sai aiki ya juya ya koma wata kala kamar da malamai suka ba da amsila da yawa akan haka cewa niyya tana iya canza aiki ya koma wata kala ko kuma ya zama karɓaɓɓe ko ya zama ba karɓaɓɓe ba misali da a ce mai janaba ko wanda yake da kari zai faɗa cikin ruwa kawai ya zo ya faɗa ruwa bai yi niyyar ɗauke wannan janabar ba Yashi ya cike sharka to amma kuma bai yi wanka ba tun da ba niyya amma da mutum zai zo bakin kogi ya dulmiya a cikin kogi da niyya wanka kenan ya ɗauke janabarsa ko ana ruwan sama sai mutum ya fita da niyya ya jike yana da janaba amma ba da niyya wanka ba to sa yana amma in ya fita ana ruwan sama da niyyar in ya jike sharkar ya da jikinsa ya yi wanka kenan janaba ta ɗauke haka nan misali a wajen niyyar limanci sharaɗi ne na ingancin sallah a niyya a cikin sallah sannan liman kuma ya yi limanci a zuciya ta ji cewa ne liman su ko waɗannan su tsaniyar su ji su ne mamuni to da mutum biyu za su zo su yi sallah kowanne ya yi niyyar koyi da ɗaya kowa yana jin yana koyi da ɗaya to duk sallar ba ta inganta ba su biyu haka kuma da za a ce shi wannan ya ji yana niyya da wani wanda shi kuma yana koyi da wannan ko kuma a kowanne ya ji sallar da yake shi kaɗai amma kuma suna tafiya tare ko kuma kowane niyya shi ne mamun ɗaya ne ko kuma kowane niyya shi ne mamu misali wannan ya niyya shi ne mamu wannan ma ya niyya shi ne mamu kaga ba liman ko wannan ya niyya shi ne liman wannan ya niyya shi ne liman kaga babu mamu kenan can babu liman nan babu mamu ko kuma kuma kowanne ya niyya ba bai niyya koyi da liman ba kuma gashi yana bin to duk anan gudu za a iya samun matsala a wannan surori guda hudu haka nan wanda ya saba yin sallah a cikin jam'i sai ya rashin lafiya ko aka ɗaure shi ko ya tafiya ko kuma irin yanayin da aka shiga na corona ya zo ba iya fita a sallah to Allah zai ba shi ladan niyyar da jama'a saboda sa tana nan cewa da ba dan an samu matsala ba zai fito ya sallah tare da mutane mai da mai tsaye ya faɗa cin as-salatu hukumu tarikiya sallah da hukunci ne barin da a shafi na 131 haka nan da mawadaci zai ba wa talaka kyauta ko kuma amma bai yi niyyar yin zakka ba su kyauta ya bashi yi niyyar zakka ba niyyar kyauta ya shi kuma zakka ya fitar amma ba niyyar zakka ba to suka ce wannan ba sai ba ba za a kirga wannan a cikin zakka ba domin zakka ibada ce kuma ibada tana buƙatar niyya dole in zai miƙa masa zakka ya niyya cewa zakka ya fitar kuma zakka ya bashi haka da mutum zai ki cin abinci haka kawai yake cin abinci amma kuma shi bai yi azumi ba amma yake cin abinci ko ko mutum ya shagala da gabarin abincin tun asuba har magariba sai bai ci komai ba amma bai niyya azumi ba to ba za a bashi ladan azumi ba tunda bai niyya ba bai niyya azumi ba kuma za a bashi ladan niyya tunda azumi ibada ne da kuma ibada sai da niyya niyya tu shartul lisa'il al haka da mutum zai zauna a masallaci bai niyya itikafi ba ya wuya a masallaci amma ba da niyyar itikafi ba kawai ji sanyin AC ya ji a masallacin sai ya je zauna to ba za a ba shi ladan itikafi ba sabanin da yi niyyar yin itikafi ya je ya zauna a masallaci to iya awannin da ya a masallacin nan duk za a sa masa su a matsayin ya bauta wa Allah kamar yadda sun ilamin waki'in juz'i ina ku shafi na 129 sai mutum ya zauna da niyyar sai a ba shi. haka da mutum zai sanya tufafin ihrami ya je ya shiga maka amma bai yi niyya a zuciyarsa cewa wannan tufafin da ya sa na haramin ibada ba ne bai ɗau umara bai ɗau haji ba a zuciyarsa to wannan ba za a karɓa ba don ibada ba ta inganta sai da niyya haka da mutum zai je filin arfa da nufin wata bukata ce ta kai shi bai yi niyyar tsayuwa arfa ba har rana ta faɗi yana filin arfa to bai yi tsayuwa arfa ba tun tsayuwa arfa ibada ne dole a yi niyya haka da mutum zai zo yana ɗawafi da ka'aba amma wani yake nema yake ta dudduba shi har ya zagaya so bakwai yana neman mutum bai gan shi ba to a nan bai yi dawafi ba tunda bai yi niyyar dawafi ba shi kuma dawafi ibada ne kuma ibada ba a karɓata sai da niyya waɗannan zuddu su ne misalai na cewa ashe kenan sai mutum ya ƙudiri niyya a zuciyarsa sannan ne abin da yake zai iya zama wato ya aikata ibada in mutum bai riga ya yi niyya ba wannan aiki nasa ba zai zama ibada ba dole sai ya yi niyya niyya ta take tantance take bambance take ware abin nan to haka nan kuma islati yana bin niyya misali mutumin da ya shiga sallah don ya birge mutane to sa bata inganta ba saɓanin wanda yana tsakar sallah kuma sai wasu kawo suna kallonsa sai ji daɗi a ransa ya faro sallar sa don Allah amma da wani ya ganshi sai ji daɗi dan jin dadin nan da ya ba zai bata sallar ba amma saɓanin a ce tun farkon sallar ma ba dan Allah ya yi ta ba ko ba dan Allah ya inganta ta ba don ya ga mutane suna kallon sa to wannan aikin gaba ɗaya ce. haka idan mutum ya nufi yin sadaka amma ya nufi don Allah to Allah zai ba shi lada in kuma ya nufi riya da jiyarwa to wannan sadaka Allah ba zai karɓa ba haka wanda ya karanta alkur'ani ko ya haji dan riya ko kuma dan ya ba da labari ko dan a ganshi yana ibada to wannan ba karɓaɓɓiya ba ce ko ba shi da lada a wajen Allah haka wanda ya fita yaƙi don nuna jarumta ko don kare ƙabilarsa ko don kishin ƙasa to wani aikin nasa ba karɓaɓɓe ba ne babu lada tunda ba Allah yau ya zai je kuma Allah ya ba shi lada niyya ce za ta bambance wannan to haka nan kuma yin mutum ya furta niyya a baki to ya aikata bid'a domin Allah sallallahu alaihi wasallama bai furta niyya a baki ba niyya a zuciya kuma ya ce man ahadasa fi amrina haza ma laysa min fa huwa raddu kuma wannan ne yasa malamai suka ce anniyatu mahallu halqalbu ita niyya aikin zuciya ne to da haka ba za ka faɗi abu da ba kika ce kuma niyya ba ne wanda a takaice shine abin da malamai ke nufi da misalai anniyatu shartun lisairul amal bi hasalahu wal fasadu lil amal niyya ita ce kan aiki da ita aiki yake inganta da ita aiki yake lalacewa in mutum ya yi niyya wato ya nufi Allah kenan kamar yadda muka faɗa niyya iri biyu ce niyyar nufin Allah da kuma niyyar tantance ibadar da za ka yi za yi azahar kai niyyar azahar a ranka za ka yi la'asar kai niyyar la'asar a ranka za ka yi magariba kai niyyar magariba ba sai ka ce Allahumma inni nawaitu ba da wannan in kana faɗa wa kanka ne ko kana faɗa wa Allah ne labari kake bawa ko kuwa yanzu kake faɗa wato in Allah kake gaya wato Allah sai ka faɗa zai ji in kuma kanka kake gaya wato ya zama shirme ya za ka gaya kanka abin da kai ma ka sa abin da ya kawo ka masallaci kenan so da haka niyya aikin zuciya ne an-niyyatu shartul lisa'irul amal bi hasalahu wal fasadu lil amal haka in aiki ya inganta da niyya ne in ya lalace ma da niyya ne Allah ka bamu niyya mai kyau Allah kuma ka sa aikin mu ya zama karɓaɓɓe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh